الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد سوا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar islam kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala Maryam da muka saba kowanne yammacin laifinin na haɗuwan wannan masallaci masjidu abi huraira domin bitan littafin bulukul marami a tsakaninmu yau ma bisa da taimakon allah da ta wannan yammacin na biyar ga watan safar shekarar musulunci 1430 eh, arba'in, insha Allah ta tabaraka wa ta'ala za mu yi dashen karatunmu na yau kan na satin da ya gaba wanda ya yi muwafaka da yammacin yini na goma sha biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha takwas muna cikin kitabu ziyara da shekaran jiya aka yi mu aka yi mukaddama wato falala azumi da zaman kashirantacciyar ibada da karuwar da ake yi da shi lahira da kuma duniya da wajen kiwon lahiya amfanin azumi wajen kiwon lahiya duka mu yi bayani gwargwaron abin da malam ya ambata muku bayyana mashi da al'umma to yau kuma za mu tashi hadisi na ɗari biyar da arba'in wanda aka cewa an amari bin yasirin an samo daga ammaru ɗan yasir rabi Allah an kuma Allah madaukakin sarki ya da su قال man sama yau ladhi shakku fi duk mutumin da ya azumci ne nan da ake shakka game da shi shi sha'abana ne ko ramadana ne don cikin sha'abana ne ba shakka sha'abana ne in cikin ramadana ne ba shakka an san ramadana mu shakka in an tabbatar da ramadana ne da ƙa'idodin shari'a wajibi a kai ramadana ba mu shakka in an sanyi ne na karshe ga watan ba mu dalilan tabbacin ramadana ya ta to shi kuma nan wata sha'ban to yanzu sai ya wanda ake dawo an samu kokan to Allah a ramadana ne ko ko a sha'ban ne kokan ya shiga mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana yin ka'ida ta ta addini musulunci da Allah ya ko da shi al yaqinu la yazulu illa bil yaqin la yazulu bi shakk ba a gusar da tabbar da su kanto ya ce da a dama yi ne ba ma na yi kamar abin da kake kukan wanda ke sanya maka kukan to suwa abin da baya sanya maka kukan to na shi ne duk mutum da a zuci ne nan da ake kukan don a cikin shi a a sa فقد أصاب القاتل أكيد لا zan أبان ناس صلى الله عليه وسلم aka ce baka abin buhari yau ta alika ma muhammad bin ismaila buhari ya ambaci wannan hadisi yana muhallin amma wa faru hamsa mutum biyar da shi ashabu sunan suka kada da shi Wata sahabun da kuzai ba kuma nan kuzai ba yau da hadisi ga ingantacce ne wa mulki ba da sai ba dama mun sani da ka'idar hadisi wanda ya inganta ba ta hanyar buhari ko musulun ba amma cikin manya-manyan malumman musulunci da malumman musulunci suka ittifaki gefen hadisi yana ɗaya daga cikin jigajigai to hadisi yana inganta gare shi ko bai inganta da buhari ko kuma a tabbata amma wanda buhari da musulun suka inganta shi ne a mafi daraja amma hadisi yana inganta ko da a wajen buhari bayyana ya ɗauke shi saboda ƙa'idojin Buhari masu tsanani wajen tsantseni da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu ya kaɗe ya tsere su sana Allah ya kalli. Mene ne mu Allah? Malum Buhari sun ce alhadisu mu Allah shi ne alhadisu. Kuzifa minhu awwalul isnadi. Shi ne hadisin da aka shafi farkon isnadin. Sawa ita daidai kuma kana al-mahzubu da shi mutum guda aka shafe cikin mazajensa au aka karɓo ko da mutum guda ne ala tawali jere suke an ka share mutum biyu duk da hadisi kuna ji buhari yana cewa haddathana wane an wane an wane an wane an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya faɗi wajen mutum biyar حدثنا عوان عن نعمان عن قرنبك عن كذا عن كذا في اخيك الحاجه عن ابي هريره تجي عن النبي an samu jerin gwano sarka kirkina wajen mutum bakwai ko takwas ko biyar to shi waɗannan mutanen da suka jeran don ku ba ta shi ne ba waɗanda suka biyo almajiran ɗabi'ai ku kaga nan sai da daga bayan ga yake yake bibiya ya samu mabardamu a nan ne dole sai an samu hanya wangalan da ya samu da shi ya samu da wangalan daga magare wanga da ya samu da shi ko ya samu daga magare saduwa mai kyau an yi tarihi tare an zauna tare kuma ana cikin musulunci har silsila ta toge har aka kai ga sahabi har aka kai ga gangan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai Buhari ne aka ce wanda an mu'allaki shi ne wanda aka tsare wani ɗaya daga cikin mazajen da ake jingina magana su kai ga matsala sai na haɗe su ba su mutu da su shin jere suke koko da daban su farko ke ko ƙarshe ko da ƙarshe na can an ka share mutum biyu to hadisi kai ma buhari na da zama mu Allah mu'allakin hadisi haka ba don ba kuma wannan nau'i na mu Allah mu'allakin hadisi yana daga cikin nau'ukan raunin raunin hadisi hadisi yana da nau'ukan rauni masu yawa akwai gurbin yayin ce kamar. da abin da murtali shi ne wanda bai rayu tare da manzo Allah ba da shi ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ba ku yi ba mun da ba sai mu ce na kamar yau da mana wanda ko da an kare shi mana to ina na muna bayani na ka ce ka ku gane ko ka ce ya faɗa saboda ya yi zama ya faɗa saboda ya yi a yi gidan a samu dole akwai haduwa amma kawai ta kare ta nuna mana abokan gumi ya ce ba ku sani dalili ba kuma ko da abokan gumi ko da an kare abokan gumi ya ce akwai magana akwai dan wani tushe na sun kai karya ko ba ka faɗi inda ka siyo an magana su kai ga abokan gumi shi yake ce mamun sai ba ka rayu da mutum ba ka ce ya kajiya ce to hadisi yana da nau'uka abubuwan da ke kayan nauyi ba wai yana haɗa aiki da shi ba maluma masu kaskasu akwai da suke maluman jarwar abini akwai masu tsauri kwale akwai masu kaskasautawa cikin masu tsaurarawa akwai su zahadi cikin masu kan sassauta akwai su muhammadu tiri su haike suna ɗan sassautawa ba su gallazawa kwarai don haka nan da wani imamu bukari yana daga cikin na koli waɗanda maluman jarwar abini waɗanda hasa da ganin da ba ka da kulla yankin kulla aka sawa to shi ke na hadisi kai ka ba labari a ba ka da muruwa ya yi da musulunci ka na da imani ka amma dai ba ka da muruwa haka iya gari ya kana in za a rike mutum na ya ɗauko abin da ƙwarya ya ya fara ma in dukiya sai ni ka ba ta sai ta wa yi ni wata ya kaji oh kana cutar ɗan ba ya cutar ya cutar kana ya cutar ya iya jira shi hadisin kama ya yi ina fatan gane kun ga su ba su ƙarya a kai ba mu mu ta dubara mu da ilimi hanyoyin mu na shiga da da Allah ya tsare don haka nan da hadisi mu Allah shi ne bayani wanda aka samu shafewar su mazajen su guda biyu ko jere ko daban-daban to su to amma dai hadisi kuma aka ce kun yi wasu inda tashi shi ne malam darajar su hadisi matsayin hadisi a wurin malum hadisi al hadisu sahihu hadisi ingantacce ne aka rage ko abu dawuda abu dawud ya fitar da shi cikin sunan nashi wa tirmidhi da tirmidhi wanda sa'i da sa'i wa kana tirmidhi tirmidhi yake hadisu amma yin hadisu sahihu tirmidhi yake hadisin kana amma hadisi ne ingantacce wal amalu ala hada inda aksari ahli ilmi mafi yawan wanga abin da ya ka cikin hadisi da haka mafi yawan malumai da suka kai cewa ba azumi ranar da ake shi wuce kalmi da zaman na ko shaba wa huwa fil musna yana cikin musna da imamu ahmad bin hanbali min hadisi abi hurairah shi kuma sai ya zo hanya hadisi abi hurairah kun ga nan da matsayin hadisi ya inganta yake min na daga cikin ai wa yake man ba'dahu ya wannan hadisi yana daga cikin wato min ba'dahu ila sami nan wato ingantacce ne gudun sabon manzo Allah da waɗanda a fara su daga da yace wa qala ce rijal dunyati isnaduhu na bi hadisi ingantacce ne warwatu kullum bi qatikum wai ta hadisi ga dukkan sahabbai ne wanda haka bul bayaki bayaki ya ya inganta shi wal iraqi da iraqi wal hakim da hakim wa waqahu ba'd ɗaya daga cikin manyan maluma masu sukar hadisi ko ni karancin rauninsa akwai ga hanyar ce shi ma ya tsaye akan zama hadisi kasance da hadisi hadisi wanda zaman maganar da imam wari ana mu'allaki hadisi na ban an ya inganta a wurin maluma hadisi masu yawa shi ne aka ce biyu ke karanta da muke nan aka ce an nahayu an siya biyo da shi nabi yana karanta da mu hannun manzon Allah daga abinci ranar kokar domin shahar ramadana da wata ramadana Waƴo mun shanke ne ramadana kowanne yawon mun waki biyu a wani biyu layi ya ƙi ni. Kanci wani yini na azanan kukanto. Aka ce shi ne yini da 'yan auku kowanne yawon mun waki biyu a wani biyu farkon ramadana amma ba a tabbatar da na ramadana ba ne. Layi, mudura, haɗu min fa aure sanin. Ba sani ba wanga yini babu ku tabban ya da min masu ɗaniki. shin shi na cikin ramadana yake aw laysa min ko bai cikin ramadana cikin sha'ban yake wa huwa laylatu 30 min sha'ban wani yini ne ke zama haka an kace yinin da daren 30 ga watan ga watan sha'ban yau an kai ni da yini na 29 ga sha'ban daren ga na yau shi ake ce ma daren 30 saboda kun san ga mafi yawan maganganu dare shi an gaba kafin yini don haka yanzu wanga dare da muke ciki yanzu nan dare yini na yaushe na dare talata ne yanzu wanga dare daga magari ba ta faɗi ga magana da har mafi yawan zaman rajiya akwai sabani don malikiya su abin suka ɗauka yini an gaba sannan dare amma a gurin maluma hadisi har zuwa ya kai ga su su sahabbai su abdullahi da abbas da su abdullahi da umar abinda aka gaba wato dare an gaba sannan yini ya bi mai suka ce wannan daren da ake cewa shi ayyinin daren kokanto shi ne daren talatin ga watan sha'abana an yi yini ishirin da tara dare sai ya yi magari ba sai to yanzu wannan daren na talatin da ya kama shi ne ake ce ma daren da ake kokanto saboda ranar na aka tsammanin a ga watan ramadana an yi ni talatin ba ɗaya sun shiga shabana dare ya kama na talatin duk da dare ne mafi yawa ake gani wata farkon tsaye aka ce wanda wannan yaushe na aka samun matsala gare shi aka ce iza hala duna manzarin hilali ma yamna uluya idan aka samu wani abin da ke sha maka cewa ga gani wata ga shi yau watan da ya wuce ya yi talatin ba dai kuma an san wata ga wata ruwa manzo Allah ya ce a shaharu haka za wa haka za wa haka za sai ya sai da ce wata haka yake sannan haka sannan haka nawa kenan eh talatin ba dai duk ya ɗebe farce guda to akan haka sai wasu ka dauka kenan sha'abana ya kare yanzu daren gada ake ciki suna iya fahimci ana iya a ɗauka yau za a ga wata kuma ana yawan samun gani haka to shi ne aka ce to wannan dare fa in aka samu wasu dalilai suka sa ba a samu ganin wata ba to duk da ba a gani a ido ba cewa ko da yan an fajan abin ga ilmin nujumi musulmi ko yan falaki to ce ai lalle tambayewa yana tsayi ba al'akari da shi sai an gane don manzo Allah ya mu li ru'yati wa absiru li ru'yati sai an gani in aka samu ni abu sha maka ce ku daga gani ni a hukunci to shi na aka ce to wannan kada ya hukunta mu da to murda sha da ya kare to gobe za mu ta da azumi to annabi ya ce wanda bi yayi haka nan ba a ga wata ba ya tashi kawai shi saboda ya ihtiyadi ya ce to ya saba ma uban kasin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam don haka hadisi ya karantar da mu ana azumtar gobe kenan sai an ga wata in ka an samu inda aka nai gani na shari'a to gobe azumi in ko ba a ganai ba to ga magana nan tana zuwa cikin wasu hadisai cewa in kuka samu wata ya kai talatin ba ɗaya ga sha'abana ba ku ganai ba ku cika sha'abana yini talatin in an ka tahi gobe kenan an kai ni da azumi sha'abana duk yau talatin ba ɗaya garai gobe nawa garai to in ya cika talatin ɗin nan jibi sai nawa ji an ta ki yakini wata ya kare duk da wata musulunci ba mai ke nan sai ku tafi da azumi ina fatar an gane don haka hadisi ya gwada kuna haramcin azumtar yini da aka kani wata da wata sai an samu yakini an gani da ido ko ku a cika watan da aka fasa lashi yace na biyu tahrimu ziyanu zalika al-yawm ma dama annahu ma biyatul lin nabi hadisi ya karantar da mu harancin wannan azumin wannan yini matukar duk da aka ce sabo ne ga annabi to baya halatta ga wani musulmi yi wata la'a da take saba ma manzo Allah yace qala ta'ala saboda Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhuzu duk abin da manzo zo ku da shi ku rikai wa ma nahakum an fanta du abin da manzo Allah ya hade ku da gare shi ku hannu kenan manzo Allah ya ce ba a yi duk wanda kake ji ka iya ko kana so ko wasu jama'a ka so ba ma manzo Allah ba sauki gare ba za ka yi azumi kai cikin zunubi mai girma da laifi ba ba a cikin musulunci kamar kafiri ba amma shi da yari manzo ba yace na uku الحديث يدل على القاعدة الشرعية حديث بين أفراد دون القاعدة الشرعية وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان abinda a ka'ida wanzuwar abin da yake akan halayyar da yake Abin da aka san ga wanda yake to lalle ne tabban yana nan wanda yake sai an samu wani dalili na bayyani na shari'a wanda ke kawar da abin nan daga wanda yake yace misalul qa'id fi hadhihi matsala misali wannan qa'ida ga wannan matsala yace hi anna al-asla baqa'u sha'ban tushe wanzuwar sha'ban sai an gara magana da an ga jinjirin magana shikenan sha'ban ya to to in ba ganai ba fa don ana ce ai to wata yau talatin ba ɗai kuma wanzu Allah ya ce wata talatin ba ɗai yake ya ce babu duk ya hada muku in ba a gani ba a cika da ya ce wa adamu da kuli shahar ramadana wannan yana gwada kuma rashin shigar ramadana ma dumna shaki na finti hari bana. matukar muna da kokanto game da karewar bana, to baya da halacci mu ramadana ya tsaya ya ce wani kuli ramadana Ba mu tabbacin shigar ramadana malam na tahaqqaq intihal awwali wa dukul thani babu tabbar matukar ba mu tabbatar da karewa na harko ba da shigar na biyu karewa na harko ya cika talatin in ko bai cika talatin ba shigar na farko mu ga ran talatin ba ɗaya ga wanga wata na gaba sai mu ga jinjin wata yau ko a ganai gari ku ko a samu wani gani tabbatacce da wani gari wanda aka tabbatar an yarda da shi shi kenan wata ya ƙare an shigo da yace na hudu abul qasim maganar da aka ce ya ce faqad asa abul qasim yace hiya hiya kunyatun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan suna ne na kunya kunya wani suna ne da mutu a ce abu amr abuwa abu aisha ummu habiba ummu zainab da kauran aka ce wannan shine shi kuma kunya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kunya bi abana'ihi bi abnahi an yi mashi kunya da wata ɗaya daga cikin gajaran da ce wal qasim ibnu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne khadija shi ne babban dan manzo Allah cikin ƴaƴansa maza wanda ya sama ta hanyar ƴaƴan da ya haifa tare da khadija matar ila wani kauli ya ce tu fiya kamla dubuwa. wani kauli na malumma sun ce yaro na ya rasu a gaba ne a aiko annabi da nubuwa wakila ba da wasu kace a bayan annabi ya aiko ga annabta an saukar ma ya ayu hal muzammil ya ayu hal mudaffir dai kira bi rabbikal ladzi khalaqa bayan shi ne manzo Allah ya rasu bayan shi ne wannan wannan hakim ya rasu wa annahu lamma mata lokacin da wannan yaro ya rasu kala ba'dul mushrikin sai sashin mushrikai ba wasu na ba asibin wa'il na ya fara kamar yadda muke cikin bukatun asibin wa'il sai shi asbaha muhammadun abadaran muhammadu da yanzu ya wayi gari mai yankakken baya da ya mutu shi kenan bai bar kowa ba fa anzalallahu surat al sai Allah ya saukar da inna a'dina na kawthar ma'anarta lalle mun baka, ba ka saukin wanda Allah ya yi al'ummar kashi an ce fadinsa adadin kama abin da ake imanin gaba da yawa da duniya abin ga kokunan da an bisa gare shi kamar yawan taurarin sama saboda yawan al'umma annabi ba sai ka tsaya wani ya ya ba ka ba in ka samu ka gangara mutunci alkawkar bid'a ba ta hana ka ba kafirci bai hana ka ba don kafirci yana iya ci gaba ɗaya ya sha mutunci amma bid'a tana a bar ka sai ka zo zarki alkawkar sai a kore ka karanta na tsira ba to aka ce man shariba min wanda ya sha daga wannan tafki na alkawtara lam yazma ba'da da har abada ba zai kishi ba to sai Allah ya ce mun ba ka tafki alkawtara mun yi maka baiwa da samun tafki alkawtara don haka an yi maka baiwa da tafi kimanin kimanin biya saboda tafki ne wanda yake ruwansa sun yi madara bari zakin ya fi zakin zuma manzo Allah ya ce da mutum ya kurɓa shi bai sake kirwa har abada abada abada don Allah ce mun yi maka baiwa da wannan wanda albarkacin wanga ta ya yi albarkacin ya mutum da ya kai ko bai yi ba Allah ya tashi mu tafi alkafara da rahmat da jinkai Allah ya ce mai duka kakka da mu ga baiwa da muka yi maka fa salli li ka kai sallah domin girmama ubangiji ka wannan har kuma kai ibada ta suka an ka fassara da sa sallar idi da kuma suka sallar yako ta daya Allah ya ce na uku inna shani aka lalle mai aibanta kai ce wai kai mai yankakken baya ne kuwal aftar shi an mai yankakke shi an da yankakke saboda shi da ya mutu ya fita raha da sauki da walwala har abada abada bai sake samu walwala a duniyar sa da lafiyar sa da ya mutu nan zaman sa kabri babu walwala ranar sake kiyama da abin da yi ba bai da walwala har abada abada bai amfanuwa da dukiyar sa bai amfanuwa da iyali wai asara asiyai asara in kana mutumin kirki in kai in har an ce wanda Allah kuwa fada ba shi fada don haka nan nan ga sai wannan shi a biya saboda zagin manzo Allah ya kai da Allah ku ita mutuwa wanda yake duk yadda ya sun mutu bai bai da kowa ma mai kake ma na miyar da ku da shi da ya mutu shikenan an gama bai ba zai bar wani tarihi ko wani abu manzo Allah ya rasu Allah ya mutu gare mu mu manzo Allah ya isa cikin mu zuwa gurin ubangiji ya sa da rahmar Allah amma ga sunna sanan ga ta sanan babu abin da ya rauni gare su ne Allah ya ba mu iko rayuwa a kansu ta ga tawa don haka aka ce wal qasad abin da ne da wannan hadisi anna ammar ammar bin yasir kannan nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'zim ya wa manzo Allah wa kunya bisa ga hanyar girmamawa wa tawqiri darajar harwa fa huwa ghairu dakhil fi qawli ta'ala wanda magana sai abal qasimi bai shiga cikin magana Allah da ce la ta ja adu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da kada kuwa annabi irin kiran da kuka wa junan ya kabiru kabiru ba ka ce ma annabi ma ba ka yi amma aka ce wannan kiran da an batun da amma bai mai bai shiga cikin hannun da an kai abinda aka kira aka ce manzo Allah ya rasulullah ya nabi ko ba haka ba to sai aka ce amma duk da haka nan da yake amma da wadon gaba bai shiga cikin hanin da an kai ba saboda ba annabi ne ya kira ya ce ya abal qasim ne ba yace kama anna min awqatin sallallahu alaihi wasallam al-qasim kamar yadda yake na daga cikin kamannin fa, da yake sifofin sa da gare shi cewa shi mai rabo ne da ya ce inna ma ana qasimun wallahu bu'udi annabi ya ce a rayuwarsa ya ce ni mai rabo ne Allah ne an mai su ni an mai rabu amma Allah shi an mai basu kun ga shari'a ta Allah ya saukar da ita wai muna bayani ta kwanta hilla ya faɗi haƙƙin mata ya faɗi haƙƙin maza ya faɗi haƙƙin ya faɗi haƙƙin manya ya faɗi haƙƙin bayi ya faɗi haƙƙin ya faɗi haƙƙin kowa kenan Allah ya ba su amma shi ya karkata yi bayani da kowa ko ba haka ba don haka a cikin abin gansa ana yace mai alƙasim ya ce amma wal qasad jawabu zikrin nabi bi ghairi sifatin risalati wal nubuwa abin da idan a fahimta ya halatta a ambaci manzon Allah ba da sifa manzon Allah ba ba da sifa annabta ba li'anna babar khabari awsa'u min babin talabi saboda babi na ba da labari ya hiyarwa daga babin nema nema ga manzon Allah ya rasulullah ya nabi Allah abu ne takaitacce ka takaita ga waɗannan ya nabi Allah ya rasulullah amma wajen ba da labari in ka ba da labari ba da wannan sifa ta risala ban ba komai da ce lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da kaza kana ba da labari ba shi kake fuskanta ka kira shi ba ina ba an gane labari na ka tabbata kun ga yanzu mu kana jin su malamin sun zamba Allah ya saka mu alkhairi suna wa'azi kana ji ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna ji mutane gana suna cewa annabi Muhammad in ka ji hausa kana za ka ce annabi muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam kowa wanda yake a wajen ba da labari na ba ku ne wannan da aka ambata ba ba to zartawa na ba rage kima ba ne amma wajen fuskantar gani ga ka ba ka ce mai muhammad kai saboda allah ya hana amma ba a hana jibrilu ba lokacin da ya taho ya ce mai muhammad a kabir ne an islam ya tabbatar mai sifa na sunan nan wa birni an iman ko ba haka ba ya ambaci na Muhammad bai ci ya nabi Allah saboda ibhamin kansa na yake so ya hito kamar wani ba bakauye ba kauye hakan ga don ya koye kansa har sai ya bar wurin sai a faɗa musu wani ya don haka inda ya ambaci masa ya nabi Allah ana tuma wasu kabutuwa amma da yi irin ɗabi'ar kauyawa sai dai aka kasa ganewa sai da gama yadda sako ya sai sai manzo Allah ya ci ku dan duba ku kira bi mutumin ga ko da aka duba nan da yake daga kuwa ko kasa ko sama ba aka dai sai suka rawu ce wallahi manzo Allah mutumin da ya bace yana ta kuwa sai ga dangar ma arfa inde sai ce to kun san ko wane na suka ce wallahi mun sani sai ce inna hu jibril ataku yu'allimukum dinan ai jibril ne mala'ika jibril shi kuma mala'iku kuma da kafa ne ya shigo muku cikin zuwa muku ya shi yayi muku shigan burtu to ya koyi ta ya to ya muku ya bayyana muku addini kun ga na ya faɗi saboda nan wurin ya halar saboda yana sai ikfa'in kan da haka nan ga babu illa wajen ba da labari ko baka ce ya manzo Allah ya ce ba annabi ya ce ba ko ka ce ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba illa ana iya rangwame gare shi yace amma fa la yunada illa bi tashri salat wajen kira ya rasulullah to ba ka kira shi ya Muhammad ba su kira sai da sifa ta aiki al-nubuwa ko ko annabta walakin na ya juzu an yi ta haddasa anu bi gairi imamin asma'i sai dai wajen ba da labari ya halatta a ba da labari a ce muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen ba da labari a baki suna na muhammad ina fata an da ko wani suna daga cikin sunan da kin shi cikin tabbatar tabbatattu wannan kenan game da abin da ya shafi wato wannan kalimomin da aka faɗa cikin wannan hadisi an ji ranar da ake ruhi an ji hannun da annan kuma sannan an ji wannan kiran da amma zai mai ce ya tsara uban kafin an ji matsayi wannan ba laifi ne da wanda ya faɗa ba haka ce silafin ulama imalun masu yi saɓani game da wanga ranar ta kuka ba su yi mata fahimta guda ba ba ya ce ikta lafar ulama a fi ta ayyuni yau mai shai maluma sun yi saɓani game da ayyar wani yini na ayi ne ko kanto fa da habal hanabila ya hanabila ya masfat abin nan hanabila su wani ne al hanabila masaba imam ahmad bin hanbal su yake ma al hanabila ma'ana a takaita suna sai aka ce su yan masaba imam ahmad bin hanbal ta ila anna yawma shakki yinin da ake ko kokarto min shahar ramadan wa huwa yawmu salatin shine yini da salatin min sha'ban yini na 30 ga watan sha'ban idan lam yakun ala matalatil bilad gaibu idan wurin da ake ganin wata wanda ake kallon sa babu gai wasu giragizai au katarun ko wata kura au dukanun ko wani hayaki wa nahwi ha ko makamancin su min malin na uru ya taga abin da ke hana a gani in yi ne na talatin ya tsaya an gane ko babu wani abin da ke hana a gani suka ce su abin su haza ko yau shakkin nabi na ha an mu iya an ne shine ko kokato da aka yi hannun azumin fa yukrahu su suka ce yan masaba imam ahmad sun karanta a azumci wannan wa amma in hala tuna matsala hilal tilkal layla gaimun amma daren nan na yini na talatin kenan yau daren gana na yini 29 gobe talatin suka ce su ga fahimtar wasu daga su suka ce in aka samu wani abin da ke sha maka cewa ga ganin wata wannan daren na talatin ba shi ko dare na talatin na talatin amma ne na talatin ba da yi ne gada an kai da shi ne na talatin ba da dare ko dare na talatin gobe yi ne na talatin ka ce in an samu abin da sha maka ce daga ganin wannan na daga cikin abubuwan da ke hanawa to suka ce su fa yajibu siyamu hukuman zanniyan ihtiyadan ya zama wajibi gobe duk da yau yini na 29 ya kare an shiga cikin dare na 30 gobe yini za a shiga na 30 suka ce to in ba gane yau kuma babu girgije babu tsura sannan babu wani duhu fili fallau ga rana ta daga an duba ko ina ba gwata ba ƴan masu imamu suka ce ya kamata ya zama wajibi a zunci wannan hukuman zanniya hukunci na zaton tabban wata ya tsaya wani abu da ya au ɗan ko kuma a yi ihtiyadin kewayewa domin kada ku yi kuskure gobe ku ci abinci ku yi ku ci abinci cikin watan ramadan wa zakara ashabuna mala yace mutanen mu yamma saba abu abin imam ahmad bin hanbal sun an anna hadha huwa qawl umar suka ci wanga shi a fahimta umar wa ibn huda dan sa abdullah wa aisha da aisha wa asma sai abubakar da asma da ita da aisha diya abubakar siddiq guda ne wa anas da anas dan maliki wa abi huraira da abi huraira wa muawiya bin abi sufyan tafsirin manzo Allah wa amru bin al-as da amr dan as wa min at-tabi'in maymun bin mahran cikin tabi'a akwai maymun bin mahran wa dawus akwai malam dawus wa mujahid akwai mai malamin tafsirin nan da cikin tabi'ai wanda yake mujahid duk sun kasai akan cewa in dai babu wani abu daren talatin ya tsaya an yi ni na 29 yau da abana ga lokaci babu wani abu girgije babu babu buda babu wani kora ba wani hayaki ba a ganai ba sun suka ce abinda suka gani ya kamata a tahidai da azumi wasadan ala zalika bima rawahu abu dauda suka kama hujja da abin da hadisi da abu dawud ya rawaito hadisi na dubu biyu da talatin eh, hadisi na dubu biyu da talatin na ɗari biyu da talatin da biyu aka ce annabi Umar ka daga Abdullahi da Umar sai annabi sallallahu alaihi wasallam kana inna mashharu ishirin ko inna mashharu ishirin, wata 20 da kare kai fala tasumu hatta tarawu hilala kada ku yi azumi sai tun sai kun ga jinjiri wala tufjiru har kada ku aje hatta tarawu kai kun gane fa in gumma alaikum in yayi aka sha maka ce ku daga bari gumma ma'ana aka sabai gaimu gaibu shi ne giragizai in wasu giragizai suka sha masu jin kuka gani na in ji ma'aiki faƙaduru lahu to ku kaddara mashi wa ma'ana faƙaduru lahu ai ku min qawl dayyiku ku kun ta mashi in ba ku ga dai baran talatin ba dai ga watan sha'bana to faƙaduru lahu ku kun ta mai ma'ana ku ɗauki wata ashirin da tara yake gobe ɗaya ku ta'ina wa wanda fassara wasu ta an gane yan suka ce dai dayifu ala sha'bana faj'alu bi tis'ata wa 20 yawman ku kunta samu ramadana inga 29 ta auku ku dare ya kama na 30 kuka duba ko ina ba kura ba ku gane ba ku kunta ta mai kunta ta ku mai da watan nan na sha'bana 29 gobe dai ku ta da su suka ce shi a hujjar wanda fassara da suka wa wannan kuma wasu malumma ba haka suka fassara faqadun ba don akwai hadisi hadisin da akwai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi Abdullahi dan Umar na bai zo gaba amma hadisi da magana ta tau akan shi mu yi ta yace qala samitu Abdullahi dan Umar samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aytum fasumu idan kuka ga dai ku azumi wa idza ra'aytum fa aftiru in kuka ga dai ku aje fa in gumma alaikum in ku yi kunci akan kuma na gama mu suka sha makaci fa qadru lahu ku kaddara mai alhadisu muttafaqun alaihi wani musulmi yanda ya zo a cikin riwayar muslim fa in ugumi alaikum in akai in aka sanya mashi giragizai faqad rulahu talatina ku kaddara mai ni talatin walil bukhari yanda ya zo cikin bukhari fa akamilul iddat talatina ku kaddara mai ku in faqad rudi nan ku kaddara mai ni talatin ma'ana ku cika gobe ya zama talatin sannan abin da bayan gobe ku dauka وله في حديث أبي هريرة يازو أشكي حديث أبي هريرة فأكملوا إدة شعبان ثلاثين كتك عدد شعبان إني ثلاثين كنت فصلوا لنقا دقباشين منذ الله أشكي ثلاثين ثلاثين كي سكا كنوك ونفكرة سكا دوكا فقد روحي معناه كنت فاشي سكا تزيفوا على شعبانا ku kunta tara Ramadan in in ba ku ga nayi baran 39 ra 29 ku kunta tara Ramadan fa ja'aluhu tis'atan wa 20 yawman ku sanya shi ya zama 29 suka fassara hadisin haka wannan kuma ga wani hadisi ya hito karo karo riwayoyi daban-daban ana cewa ku cika 30 ku cika 30 ku cika ke lamar amma su ko sai suka dauki wanda ina na suka samu qadrun lika wai ga nasin alqur'ani manzo Allah ya ce wa man qadira alaihi rizquhu wanda aka yi mis wanda aka kunta sama arzikinsa wai sai suka ɗauki wancan azuru rudin ga ka wa man kudira laifina. kun ga nan abin da nika so ku gane yan wana wani lokaci iliki zai taho za a bar abin da yake mabayyani a ɗauki wani abin da a koya duk da manzo Allah ya ambaci ruwayoyi daban-daban an ruwaito sun tabbata imamu muslim imamu abu dawuda ko ba haka ba sun tabbatar da manzo Allah ya ce ku cika talatin da Allah bi wani kabila a ce adurun dinga duk da mazu Allah ya faɗi talatin talatin wurare da ma an dawaito da Allah bi mutum kabila ka ce a'a abin aka bi ku kunta ka duk da Allah yake wa man kudira alaihi wanda duk aka kunta ma to yau suka dauki fassara wa man kudira alaihi suka ce ai faɗa lurun din shan ita ta aka mai don haka abin da aka mi ku kunta ta a shi a bada kuma sai 29 da Allah ta yi ga manzo Allah ya faɗi ku cika talatin milu ita bana salati na yawma tsaro tsaro wani hadisi ya inganta da Allah suna bari abin da aka yi mu kuma abin da ba bayani ba wani na yayi fahimta haka nan ba ya halatta to wannan shine wasu daga cikin yan makabar imam ahmad suka dauka shi yasa kuka gani in farkon wata ya taho ba a ga wata ba ta wasu shi kawai a aito a tashi da azumi ya aiki yawo da maganganu manzo Allah ya ce ya ka gwayi gari ran talatin ba dai ba a ganai ba ga ga wani dalili ya faru ko da kuna kadar ya tsaya ni an samu abin da sha maka ce ku gane ba ku ci kaɗai shi a bana talatin bayan talatin babu wani abu sai jibiran talatin da dai ga shi a bana ku tafi da abu ba ruwan an ganai ba a ganai fara ranai ku tafi da abu ina fatar an gane wadda magana ita ce aka ce shine ra'ayin wasu bangare daga cikin mutanen makka kuma kun ji dalilin sun tashi fa faqatu lula sai suka ce abin da aka min ko kunta ta mai ma'ana kuma sai shi ta shi ya kunta ta ku ita ta yi ne guda suka fahimci haka qala bil insaf ya an fada a cikin wani tsari ba wa huwa al mazhab shine mazhab imamu imamu ahmad bin hanbali aka ce su wannan shine suka sayi wannan shine ra'ayin su a kunta ta ba mai da wata 30 ba wala faru suka taimaki wannan ra'ayi wa sannafu fihi tasanifa suka wallafa littafai da dama a kaka wa raddu hujjal mukhalif duk wani hujja da wani wanda sa abu sai kawo suka ce ba daidai take ba baka fahimta ba wa qalu nususu ahmad tadullu alai suka ce ai na so shi imam ahmad suna nuni akan wanda fahimta ta wa huwa fi mufradatil madhhab suka ce wannan fahimta tana daga cikin abinda suka kadai da ita su kadai duk wani malami da wasu masabobi babu wanda ya muwafaka da su cewa a dauki faqad rudin a ɗauka ana mai a kuntu ta shabana aka ce yana daga cikin abin da masabab kadai take masa dauka mai masaba imam maliki ta yaka ba masaba imam shafi ba ta yaka ba masaba Abuha ba ta haka ba sauran da lama a duk sai aka wannan ra'ayi aka ce ra'ayi na biyu wanda haɓa al-a'immatu salafat manyan maluman nan guda uku da imam malik imam imam shafi imam abu hanifa suka tafi wajen buru ba ita majority din malumman musulmai suka tafi ila annal yawm allazi laysa fi manzari ila li himayun na uruyata la yusamma yawm shak suka ce a'a duk wani ne da yake a ranar tsayin da duk wani ne da yake maricin yayi in aka ganin wata abinda suka ce laysa fi manzari ila li himayun na uruyata a matuban watan sababu abin da ke hana a gani suka ce wannan yini layu yusa mai mashaki ai ba a ce mai ranar ga duk da an duba wata ba a ganai ba babu kura babu buda babu hayaki babu giragizai babu komi fili fallau aka waye gari yau ba a ga wata ba suka ce su a jamhuru da da waɗanda masu guda ku suka ce ba yau mu shakki ba ce babu shakka nuna da an ga lokaci ya yi ba a ga wata babu wani kokarta suka ce wa inna ma yau mushek abinda ake ce mai yinin kokanto huwa su salati na min sha'abana suka ce ne ranar talatin ga sha'abana watan sha'abana yau daren na laila suka ce laila daren talatin na ce muku dare a gaba an yi ni ni ishirin da tara gobe ni ta talatin to daren da aka gaba ga yini nan na talatin shi ake ce ma daren talatin suka ce sai daren nan talatin ya taho hala duna su hilali ma yamma ruwayat sai aka samu wasu giragizai suka sha maka ciyar min zahabin na wani giragizai au dababin ko wani duhu au ne au katamin ko kuma wata kura au dukhanin ko wani hayaki au na hawi ko makamanci waɗanda abubuwa suka ce fa haza huwa yawmu shakki almandi wa alqiyami wannan shine yinin da aka kokantar da ko ramadana ko Shaabana wanda aka yi hali ga azumin sa fi hadisi ammar cikin hadisi ammar bin yasir wa gairi da wani ce kala tirmidhi muhammad bin isa ce, wal amalu ala ba inda halin ilmi kuma aiki da wannan wannan yini na daren talatin wanda gobe yini na talatin wannan daren shi ne a yini da ake kokanto saboda ana gani ya kamata a ga wata sai aka waye gari wani abu ya hana a ga wata aka ce to shi yi nina da manzo Allah ya hadi akan kuma haka aiki ya tafi daga malumman musulunci min sahaba daga sahabbai wa tabi'in tabi'ai wa bihi qala sufyan as-sabri haka malam sufyan as-sabri ya tafi wa ibn al-mubarak da abdullah ibn mubarak wa ishaq ibn rahuya duka ga manyan malumma ne kowa ya kusa ya kawo masa bakar yace qala fil mughni ibn qudama al-maqdisi ya ce a cikin littafin sa al-mughni yace inna man amin sawmi wa adabu ijza'i hali ga azunta ga wannan yini na gobe in ba ga watan in ba ga watan ka yau ba yace da rashin ita azumin nan idan ta bayyana annabu ramadana idan ya bayyana ramadana ne ku ba ku ganai ba ba ku ji labari ba sai dai kuka tafi da azumi cewa to Allah ku kalle mun dauka yau duk inda wannan azumi yake na sai dai kuka tafi da azumi sai da rana saka sai an ka zo ce wayo wata an ko ganai wallahi Kano labari an ba samu watsawa ya zama na ramadana ko bai zama ba sai kawai aka ce sarki musu ya ce lalle wata ya tabbata to shikenan yanzu nan azumin bai isa muku ba sai dai ku kame bakin ku sai da shi shakana saboda ko da kuka ɗauki azumi babu bayani ku ga wata dole ne ganin wata sai ya gabaci sai niyya ta gabaci abin nan in sai ganin wata ya gabaci niyya sai an ce an ga wata sannan za ka yi niyya kuma niyyar ka ta kai ka zama kari alfijir sai zan sai da safiya ta waye kai ka gaje don kika ne bari ta ko kaka ko kaka ne bari mu ta haka nan kan waye yi da azumi sai kuma aka ce ai an ga wata labari an tsatawun ba to ka kama ka samu kamun baki in ko ba a samu ba azumin da ka tahi da shi babu ka tsara ba uban kafin sallallahu alaihi wa sallam wannan azumin da ake kokanto ne shikenan sai ka saki bakinka kakka yi azumin da haramtacce ka saba mu annabi ka bari gobe ran talatin da ɗaya ga shabana babu wata kokanto shikenan sai ka tafi da azumin ka wata musulunci babu talatin ba kadai ina fatar an gane yace don haka wannan maganar yace wa huwa riwayatun an imam ahmad wa ita ce riwaya ta daga imam ahmad can waɗancan sun ce ahmad ya ce ana yi azumta yinin nan ko to aka ce wanda ita ce riwaya don imamu ahmad aka samu malami yayi yayi riwaya a samu riwaya biyu gare shi ya ce abu kaza bari ba ya ce abu kaza yi aka ce to wanda magana ta cewa yinin nan na talatin in ba a ga ba a ga watan ba jiya rai 29 ba a gani ba labari ba iso ba to ɗauka azumta kai yace haram ne haka ce shine a riwaya da aka samu ga Imam Ahmad wa qawlu akthari ahli ilmi kuma shine magana mafi yawa ga jama'a abuta ilmi minhu Abu Hanifa cikin su akwai Abu Hanifa wa Malik akwai Imam Malik wa shafi akwai Imam Shafi wa atba'uhum da mabiyansu daga cikin almajiransu wa qala shaykhul islam ibnu taymiya ya ce idza hala duna manzarihi lailatu salatina ailun idan wani abu mai sha maka cewa ya sha maka ci ganin sa dare na talatin dare na talatin kamar yadda ni muku bayani shine dare da ke bi mai ne na 29 ibnu taymiya ya ce idan aka samu wani abin da ke sha maka ce ku daga gani nai ran dare na talatin wanda ke bi mai ne na talatin ba dai ya ce to in aka samu abin da ke sha maka cewa fa huwa yawmu shakki shine ayyinin kokanto yunha an siyami ibnu taymiya yace ana hana azumi yinin nan bila ta hukumin ba duk wani ya haka kai da kawo ko tambayawa da ce a yace ba wata magana kawai da an samu ba ku ga watan nan jiya baran talatin ba dai to batun ku ta da azumi gobe ba ta ko ta so in an samu abin da ya sha ku ce ku gani ba yace ba a ma kai wani garrama yace li anna al asla wa adamul adamul hilal yace saboda abin a tushe kuma abin amma bayani rashin rashin jinjirin wata ba abin jinjirin wata ba a hukunci kai da jinjirin wata don haka fa saumuhu taqaddumul li ramadana bi yawmin yace don haka azumta yinin nan gabatar ramadana ne da yini daya wa kanna annabiyyu sallallahu alaihi wasallam alhali kun zan manzo Allah yayi hali game da wannan cikin hadisi amma yace wa usulu shari'ati tushen shari'a ma'ana dalilai su ne hadisai dalilai na shari'a a dandu ala hadal kauli sun fi tabbatar da wanga magana ala gairi bibi ka wani wannan magana ko da ka ji wata magana to hadisai ingantattu sun fi tabbatar da wanga magana ta rashin azumi ran yini na talatin idan jiya ba a ganai baran talatin ba dalilai na shari'a sun tabbatar da wannan magana yace wa qala ibn qayyim ibn qayyim jawziya al-majri ibn taymiya yace wa kana min hadayhi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya da kula fi sawmi ramadan illa bi ru'yatin muhaddaqatin yana daga cikin shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ba zai shiga wata ramadana da azumi ba sai da tabbataccen gani tabbataccen gani au shahadatu shahidi ko da shaidar wani mai shaida da aka tabbatar da shaida shi ko da mutum guda ne kama kama bi shahadati ibn umar kamar yadda manzon Allah Abdullahi da Umar kai ya gota ya fada bai kuma ya tabbatar da yake a dauki asu yace wa kana idza hala lailatu salatina duna manzarihi gaimu yace manzon Allah ya kasance idan wani wani jirage suka sha maka ce shi daga ganin wata daren talatin daren talatin kullum ina nana ta magana ga daren talatin yini na ishirin da tara kenan ga wata kun gane ko yace wani abu na girage suka sha shi daga ganin wata au sahabun ko girage ko wasu girage a kamala inda su ce a bana talatin manzo Allah ya kan ka adadin yinin yinin shi a bana yinin talatin in ji ibnu qayyim kama sama ku summa sama sani ya azuce shi walan su mu yawmal gani bai kasance yana azumi yinin da aka samu rashin gani wata don girage ba an kaddara a ganai an sa garai kwarai da gaske sai zan ba a gane ba aka ce to shi manzo Allah in ba a gane ba bai kasance za a sunta wannan yini sannan wala amara bi kuma bai umurci kowa da yin irin wannan azumi ba bal amara bi an tukammala iddatu talatin yau ba. kai ma yayi umurni a kammala adadin na sha'bana yini talatin za ku ma in aka samu kuncin ba a gane ran talatin ba dai ba yace wa kana yaf'alu zalika kuma manzo Allah haka yake yi ibnu qayyim fa hadha fi'luhu wa hadha amru wannan shine aikin manzo Allah kuma shine yayi umurni da shi ina fatar an gane yace wa hadhihi tariqat wagga hanya a karabu ita ta zama ila muwafaqatin nususi ita ta zama kusa da sadaki da nasoshin al-addini wa qawaid shari'a da ka'idojin shari'a musulunci wa hadha al kuma wannan magana ta cewa ba a gudun wannan yin na 30 da ta in ba a ga wata jiya ba jiragidai suka hada ko kawai ne ba samu ganin sa ba yace huwa ihtiyamu lama da'watu salafiyya shine ra'ayi dukkan malumar salafiyya قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بعد يأتي ما ما ناصر بعد طبعا كثير من مال بن بعد يأتي إن المنع من الصيام هو اختيار شيخ الإسلام يأتي هل بدأ أبن والنيم شيني زاد شيخ الإسلام ابن تيمية wa shi ne shekul abin na hani shekul islam muhammad bin abdul wahab shi ne muhammad abdul wahab wanda ya jaddada da'awar musulunci makka baya an samu lalacewar da'awa wanda ya yi kusan area guda su karawi da shekul usman dan fodiyo ya ce shi ma haka ya fahimta shi ya wa ƙada sheku abdul latif bin abdul rahman ya ce abdul latif bin abdul rahman ya ce wa ma'a man mana a kawo mahu min al-ahadith sayyidin nabawiyyati allati ta'addadat rukuha ma la ya dafa wuda ce wanda ya hana azumin ka tare da shi akwai hadisai na annabi ingantattu waɗanda su suka taho daban daban daban wanda ma la ya dafa wa dafi wa la yu'aridu ha mu'aridun ba wanda ke iya tunkuɗe hadisan nan kuma ba wanda ke iya ta musu da wata magana a samu cewa ƙarya ce ce wa qala shaykh muhammad bin ibrahima la ya yajuzu siyamu yawm ba baya halatta ya azumin ranar kokan yace wa qala shaykh abdurrahman sa'di ya sake nana ta maganar sa yace as-sawamu abinda an daidai za ta ne lailatu salati ne ya samu dare 30 ga watan sha'bana yace idza idza kana lailatu sha'bana min idza kana lailatu salati min sha'bana gaimun idan dare 30 ga watan sha'bana an samu jiraji zai au kasaru ko kura annahu la yajibu siyamu zalika yawm bai zama wajibi a azuci wannan yini wala yusahabu ba ma so ba kai bal abar ma batu bijirin ruwan masharu cin abinci wannan yini ne ake azumi ta shi ake rantacce ina fatan muna tare da ku Ya ce wa qala shek abdurrahman bin kafin, ya ce wa khatara adamu yau mai shek imamu hafi da'awa shugaban wannan da'awa ta musulunci a kan kitabu wa sunna ya ya zaɓi rashin azunta yini na yini na talatin in ba a ga wata ba a gabanin faran 29 yace man ga an duk wanda ya karba daga gare shi wannan shine fahimtar su wal huwa siyani an hana su daga azumin wannan yini bi wujuhin min hasabu da su suskoki daga cikin anna tilka lailata min shi abana bi hasbil asli wannan wannan wannan dare dai suna cikin shi abana gurgudun tushi saboda duk da kaga wata ba kuma wata bai cika talatin ba tana daga cikin shi abana nan batu yace annahu sahihu sarihu kuma ga hali ingantacce daga manzo Allah mabayyani an taqaddimi ramadana biyo yoni au mai. hadisi ya inganta na manzo Allah ya hana a gabaci ramadana da azumi ne dai ko azumi yake na uku alhadisu sahihatu sarihatu billahi an bayyana hadisai inganta su da suka yi hani daga wannan azumi yace na hudu anna ruyatal marwi bi anna riwayatal marwi bi cewa akwai riwaya barzu almajiri Ahmad bin Hanbali ba ta an ce masa ba imam ahmad bin hanbali ba to yace riwayar babban almajirin wanda ake cewa al-barmizi an ahmad wanda ya samu daga ahmad bin hanbali an da lailata shak ya lailata salafi ne daren da ake kokanto shine daren salatin min sha'ban da watan sha'ban idza gumma idza gumma hilalu ya samu rashin ganin wata ran dare na talatin ga sha'ban yini na 29 yace huwa qawlu jamhurul ulama wannan shine ra'ayin majority din maluma wal a'immatul arba'a da jagorin nan guda hudu wa gairuhum da wani su wajen zama bihi shaykhul islam wa gairu haka kuma ibnu taymiya da shi da wani daga cikin maluma suka yanke wa adillatu hadal qawli dalilan wannan ra'ayin kasiratun jiddan masu yawa ne kwarai da gaske min ha daga cikin su akwai ma ja abin bukhari akwai abin da zo cikin sahihul bukhari wa muslim da muslim cikin buhari hadisi na 1810 cikin muslim hadisi na 1801 cewa ne an abi hurairah radiyallahu anu an samu daga abu hurairar Allah shi yarda shi kada yake kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki ya ce mu li ru'yatihi ku yi azumi don ganin sa wa afdiru li ru'yatihi kuma sannan ku aje domin ganin sa fa in fa in gumma alaikum ya bi ya kunta a gare ku ma'ana ta maka ce shi da gare fa akamilu ittata sha'bana salatina ku cika adadin yinin sha'bana yinin talatin wannan shine maganganun da malam ya kawo a kan hadisi amma rubutu ya ce maganganu ne da suke da muhimmanci gare mu saboda abubuwan na ibadoci ne mu ba mu da ta cewa sai abin da Allah ya ce amma ra'ayoyi sun fara shi. wasu kawai yau ran 29 za su yi azumar kawai ko an gani ko ba a gani ba akwai masu ɗauka ba kai tsaye akwai masu an ɗauka akwai su waɗanda ba su kola akari ba su koyewaye na wani su kafin mara mazan da kwana biyu za su taru akwai shi'a har da zan cikin gari muna da masu irin ra'ayi a fara azumi wata ramadana kafin kwana biyu a taro shi daga nesa a kama akwai musulman mu mutane a ahli sunna su goma su ganin don mi za a bar ana lalaci kaza kaza kaza ai wani malami ya ce kaza to eh ana magana annabi Muhammadu ba a magana kowa ya ruwa da kullu qaulin inda qauli Muhammad ku bar magana kowa inda magana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yini da 30 ga watan sha'abana annabin nan da ya faɗi al-shahru a al haka za shi na kuma ya faɗi wannan magana cewa in watan ku ya kunta ta ku ga ran gara ba gobe ku cika talafiya sun talatin da ɗaya, babu ɗaya sai ku tafi da su duk wanda wani bai kawo maka a ai shugaba fafiki ne ai kaza kaza ba ka da tafi duk wanda da'a ga shugaba yake mai rauni ya fi bin banza kun san abin da abin banza ka bi abin da bai da ko tushe Maganganu an bugo daga mai duhu mutumin da baka taba gani mai ba baka san shi ba shi Allah ya jingina maka wa ya ga wata ibada ba shi Allah ya dora wannan wani abu ɗaya ne na bidan fitina da ruruwar sabani cikin al'umma da nema a san shi amma kai mutumin nan ba shi ne Allah ya yake tambayar ka ba shi al'umma suka ittifaki an kafa shi ya zama jagora ga matsala yau da gani watan gane na kake da alaka da shi banda shi baka da abin da kake saurare ya ya gaya maka banda ga watan ga don haka nan ga shi yasa bayanin da malumin ga suka faɗa ni karanto muku duka kun ji ra'ayi wancan kuma don Allah ku fahimci abin da kyau Yan fassarar wata ta shi an faɗa fa asamilu iddasa sha'ban 30 yawman Sai aka ce a ta aji da manzo Allah yake faqaduhu da suka ce faqaduhu din ga ai akwai inda Allah ya ambaci faqaduhu wa man qudira alai sai suka ce kenan annabi yana nuhin a kunta samu wata amma sai wata ya kare daga talatin ba ɗaya sauran abin da ya rage kawai fita da azumi wanda tawili ne tawili ko inga nasi ba a tawili bai halatta a yi tawili inga nasi ba saboda haka Allah ubangiji ya fahimtar da mu mu sani ibada ka ba ta mu ba Allah ya shar'anta ta shi yanne ne mu da ita mu bauta mai ne ya aiko mafifici halitta Allah mafi hikima mutane mafi hankalin mutane mafi alkhairin mutane kada mu yarda rububuwa tana fata mu saboda an waye an ci gaba akwai hanyoyin saduwa mu rabu da abin da suna annabi mu kama rububuwa kai sallah sallah wal sallah tana tana zuwa tana kamar takarda an saki takarda ga gabi ga iska kai sallah babu yi sai ka dora da ai wallahi duk wanda ya ya wurin ga billahi la fasiqina saboda fasikina sun fafiya kai ta wana kakka fasikar da wanda bai daidai da ra'ayin abinda ma shari'a musulunci ta faɗa cewa kana iya fitar wata da kanka a jefa a gaskan takama saboda wasu dalilai saboda akwai dalilai masu yawa ba dai kai ɗaya cikin gari ba an taru mutum goma sha biyar ga shi gashi kowa ya duba bai gane ba kai dai an taɓa samun cikin magabata wanda ya ce ya gota gashi wallahi an ka ce kaza kowa ya duba da yara da ƙanana kowa ya duba sai shugaba wani ya ce mai kai shahida nuka ne ko shahida mu ya sha ina bai ce guda mu da shi ce wallahi daga da yanzu ka ni faru da ku jira ta ta dan gitta jira tana aiki ta ma sai ka dora gani abu abu aka fin wanda yake don haka nan an ka gani ga gari kowa ya tafi kan gwada ma kowa bai gani ka ce kai ɗaya na wallahi jagora yana ai dubi halinka da maganganunka irin ɗabi'unka da abokan mu'amalarka ya ci ne. da Allah bar maganar kun gane ko kai in ka tabbatar da ka ganai maluma sun kashi biyu suka ce kana yi azumi kai kadai ka bore saboda baya da kyau asuwa sabani da jagoranci gariya kuma suka ce bari ya ina bari suka ce saboda annabi ya ce asawu yau mai sumun nasu wal fitr yau mai fitr nasu annabin nan da ya kawo ga ibada shi ya ce azumin da ake la'akari da shi wajen ɗauka rar da ya ke azumi Ajewa da ake cin abinci da ake la'akari da shi na da tarayya take ajewa abin adha yau mai zakin nasu layya kuma ita ce radda tarayya da ba ke da shi ne ake la'akari muna tare yan uwa da aka don Allah ina son su fahimci matsalolin da zai kyau kada rububuwa ta rinka ɗaukar ta sa mu yi balbala ku kawo abinda ake son kullum al'umma Allah ya ce atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu abinda muka iya haduwa mu hadu abinda ba mu kwa sai mun rabu kamar irin gehen tauhidi shi tauhidi manzo Allah ya ce in aka umurce ku yana na cikin riyadu salihin ko za mu kai gare ko mun kai yace isma uwa adi ku yi da'a babban bin zaliyati باي أنا رسول wa صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمنشد والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله برهان yace isma'u wa'in ku ji ku abin nan yace manzo Allah yayi muna wasiya mu ji mu da'a inda muka inda aka aza muka abinda muka nashadi da inda aka aza muka abinda muka ji ciwo muka ji muka ji kyama go alal asarati alai la kai hadda inda aka hihi ta wasu akan aka yaudare mu aka hihi ta wasu akan mu yace duk annabi yayi wannan wasiya mu ya ce illa an tarar kufuran ba san ya aza kuka abin da a kafirci bayyane ya aza kuka abin da a kafirci bayyane bai ɗauka wani tawili wanda kafirci na a ce kumar sallah a ce yanzu an haramta sallah dokar kasa ta haramta sallah ko wani makamancin saka wanda bai ɗaukar tawili bayyane take duk wanda ya haɗa sallah ya sa mutane su yi kafirci aka ce nan kan kuna da hujja wurin Allah kila a abin da a kafirci bayyane za ka da Allah in za mu rinka fahimtar addini mu rinka haɗa nasoshi kuma mu ji ga waɗanda kada a ja ka nan gobe a yi gobe sai a dawo a yadda wannan hanya kuma a ɗauki ga mu rika akara saboda banga banga wani lokaci matsala wani an taɓa zuciya ta yana iya yau da kwasa ya yi nan ga in ka biya jibi kada ta kunja kuma a ɓangaren ta kuma ya kwasa ya yi ɗi ɗauri to irin waɗannan abubuwa za su samu fiye rika akara da addini ba abin wasa ba ne in aka ce ka fahimci annabi ka kabi wallahi kawai kama ka yi daga da ka fara yi wanka annabi ka kabi ba ruwan ka da duk abin in kai ɗaya ne in cikin jama'a wallahi kullu a ka annabi ka kabi ba wai don an anna maka rai ba a cikin kayan suwa to na yi nan duk kaza uba wanda bai yi ba ba ita ce ya addini ba ina fata a fahimci wannan don haka Allah ya samu dace kuma nika ganin lokacin da ya kaɗi na insha Allah da wannan hadisin za mu dakata sai jibi Allah ya kai sai mu tashi hadisin da da ni karanta muku da na na tashi sai sai mu ba mu sai haka bayani ne sai kaɗan saboda na fassara muku shi na karanta muku shi inda aka ce idza fa sumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru fa in gumma alaykum qadru lakum aka fassara qadru cikin wasu riwayoyi aka ce da ku salatina ga wata aka ce fa akamilu ita salatina ga wata aka ce fa akamilu ita sha'bana salatina yauma wannan kun ga duk na karanta muku shi bi dan karin bayani kadan na in Allah ya kai na samu iko zai muku cikin wannan sannan mu ji ba wani Allah shi muna ba da kai. kuma nan za mu dakata abin mu karanta da bi Allah shi amfani mu shi in muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya san ba da gangan bane Allah shi muna rango ya shafi kuskure a cikin bukatan mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh